kaddara ya nuna mana yammacin wannan rana ta talata goma sha uku a watan ramadan na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da 29 a watan biyar na miladiya ta 2018 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta 248 a'udhu billahi minash shaitanir rajim وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين نعم. ثم قال الله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى جابوا من نبيهم آية فقال لهم إن آية ملكه أي علامة ملكه أي علامة كونه جعله الله ملكا عليهم أن يأتيكم التابوت وكان هذا التابوت قد أخذه العدو وأجز هؤلاء عن استنقاذه منهم قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم هذا التابوت الذي فقدتموه فيه سكينة من ربكم أي طمأنينة إذا حمله المجاهدون معهم ازدادوا سكينة وطمأنينة وبقية مما ترك آل موسى وآل, فرع وآل موسى وآل هارون أي ميراث النبوة ففيه السكينة وفيه العلم والتوجيه لبني إسرائيل تحمله الملائكة أي لأن البشر لا يقدرون على أن يستنقذوه من عدو أكثر أكثر منهم عددا وأقوى منهم عددا إن في ذلك لآية لكم أي لعلامة واضحة ala kauni taluta malikan in kuntum mu'minin ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda a darasin jiya wannan kissa ta fara ta 'ya'yan banu isra'il wanda ainihin wato aka zo waɗansu makiya suka mamaye musu garinsu da ƙasarsu suka mayar da 'ya'yansu da matansu bayi su kashe na kashewa suka kore su suka watsa su suka raba su da wannan gari ko ƙasa tasu sakamakon fajircinsu da kuma saban allansu da laifukansu da suka yi yawa da take littafin attaura da suka yi suka ga aiki da shi sakamakon haka allah ya turo musu waɗannan makiya suka yi fata-fata da su suka yi daidai da su suka raba su da garinsu da mazauninsu suka yi kace-kace da wannan al'umma bayan da al'umma ce mai imani ga maman zo a cikinsu yana musu wa'azi amma suka kangare suka ballare ga littafin attaura a hannunsu suka ki aiki da shi ubangiji tabaraka wa ta'ala sakamakon aljaza'u min jinsil amal kullun sakamako yana zuwa da irin nau'in aikin da aka yi in mutum ya ga kyakkyawan sakamako aikinsa ne ya kyau in ya ga mummunan sakamakon munin aikin sani ya munana sai sakamakon ya zo wato irin kala da fenti da yanayi irin na aikin mai aikin sakamakon haka suka shiga cikin damuwa da ɗimuwa da tashin hankali da fargaba da rashin kwanciyar hankali suka dawo waɗansu daga cikinsu suka yi karatun tanisu suka yi wato zuzzurfan wato tunani cewa gashi tun da yanzu waccan daula ta su ko wancan gari an yi fata-fata da su babu ma jagora duk daga annabi a cikinsu cewa amma babu jagorancin da suke wada'a suka zo suka nemi shawara wajen wannan annabi ko wannan manzo na lokacinsu wanda yake ɗaya ne daga cikin annabawan wato 'ya'yan banu isra'il wanda ya zo bayan annabi musa wanda kuma yake aiki da littafin attaura na annabi musa kasancewar littafi ne da allah ya hannanta ta hanyar wato annabawa da yawa da suka zo bayan annabi musa su yi aiki da ita su yi wa'azi su sanar da al'umma su karantar da su ta hanyar wannan littafi suka samu wannan annabi nasu suka nemi cewa a ba su dama a zaba musu shugaba jagora wanda za su tafi da tuta ɗaya ƙarƙashinsa su yi yakin da za su dawo da garinsu da kasarsu da martabarsu da 'ya'yansu da mata da aka riba ribace aka mayar da su wato bayi sakamakon haka yake gaya musu cewa allah ya zaba muku falut shine wato sarki a cikin ku sai suka ga falut ɗin na farko ba shi da kuɗi na biyu bai fito daga cikin zuri'ar mulki ba na biyu na uku bai fito daga cikin zuri'ar da annaba suke fitowa daga gidansu ba bai fito daga cikin zuri'ar yahuza ba wanda nan annabawa suke masu mulki suke fitowa bai fito daga cikin zuri'ar lawai ba wanda nan wato annabawa suke fitowa sannan shi ga shi ba mai kudi ba talaka ne ya fito daga gidan talakawa sannan a ce kuma shi aka zaba shi aka ɗora a kansu wanda ya nuna musu dalilai da hujjojin da ta sa ya cancanci allah ya zaɓe shi na farko yana da ilimin da zai iya wannan jagoranci sannan na biyu yana da lafiyar da wato zai iya wato tunkarar wannan wato yaƙi ko wannan jihadi ya zama kumanda ya tsaya yana da gogewa ta ilimi yana da kuma lafiyar gangan jiki yana da ahliya dacewa a ce shine ya cancanta wato a gan shi a fagen yaki a matsayin kumanda to tunda su mutane ne wato waɗanda suke da wato ta'allati da yan kuri kuma kullum su ayar da za ta zo ta hanyar wahayi bata cika yi musu ba kamar ayar da za su gani su shafa su taɓa da hannunsu mai su ya gani makamansu ma a ɗora hannunsa ya taba ya ce wannan ita ce a ce e sun nemi haka sai suka nemi cewa to yaya za su wace aya wace alama wace shaida wannan annabi nasu zai su wanda zai tabbatar musu da cewa allah ya zaɓi faru ya zama shine jagora a kansu ya zama shine kumandansu ya zama shine sarki shine Allah maɗaukakin sarki da suka yi wannan suna neman wato aya mahsusatun malmusa wadda za su gani sa hannu su taba shine ubangiji maɗaukakin sarki ya bayar da wannan aya wa qala lahum nabiyuhum sai wannan annabi nasu shamunu ko shamiru ko kowaye Allah ne bai ayyana sunansa da nassi na alkur'ani ba cewa wa qala lahum nabiyuhum amma wannan annabi nasu sai ya ce da waɗannan mutane domin da suka ce da ya ce musu inna allaha qad ba'asa lakum malika da allah ya aiko muku faluta a matsayin sarki suka ce an na ya kuna da ku alaina yaya za a iya zama jagoran ku? bai fito da gidan mulki ba ba shi da kudi ba shi da kaza kaza suka faɗi waɗansu dalilai na wato shine suka nemi wannan aya sai Allah ya so da ita ya ba su cewa ga ayar ga alama da za ku tabbatar Allah ya zaɓi tsarutu shine sarkin ku shine kumandan ku da shi za a fita wannan yaƙi ya jagoranci ku ci nasara inna ayata mulkihi ai alamar da take nuna wanzuwar tabbacin Allah ya zaɓe shi ya bashi wannan mulki kaunihi ja'alahu Allahu malikan alaihim dalilin da ya nuna ce Allah ya sa shi ya zama sarki a kansu an ya atiya kuma tabutu cewa akwai wani akwatin ku zai dawo akwai wani akwati wanda asalin akwatin shine ma'ana akwai wato sauran kayayyaki irin na annabi musa da annabi harun alaihi masala bayan tun da cewa wannan abu ya faru bayan annabi musa da annabi harun sun bar duniya da kusan wajen shekara dubu amma akwai al'asar nasu akwai sauran irin kayan da suka yi amfani da su a duniya kamar yadda yanzu za ka iya zuwa ko wasu gurare a madina ko a turkiya za ka ga waɗansu asar waɗansu kayayyaki irin na manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya amfani da su haka su ma cikin wannan akwati da asalinsa a hannunsu yake yana bada su akwatin na akwai waɗansu kayayyaki irin sauran kayan wato annabi musa da annabi Haru. allah bai ayyana dangin ko nau'in kayan ba kamar yadda na ce a cikin wato da tafsirai akwai kissosi da ake faɗaɗa irin cewa akwai kaza akwai kaza wanda wannan kissosi waɗansu su ko mafiya yawansu ba su da ingantaccen isnadi da za ka ce tabbas haka suke wasu na samun isnadi daga ingantaccen hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko karfafa ta goyon bayan wata aya daga cikin ayoyin Allah wasu kuma su zo ba su da isnadin da ya tabbatar da su ba kuma abin da ya kone su cewa cikin wannan akwati akwai sauran kayayyaki kamar irin su takalmin annabi musa alaihi salam da riga da sandar annabi musa da rawanin wato annabi harun da sauran wato sauran wato allunan attaura tunda attaura da ta sauka allah ya rubuta wa annabi musa a wannan littafi na attaura an bashi ya sauka lokaci ɗaya gaba ɗaya a rubuce a cikin wato allunan da allah ya rubuta masa akwai kufan sauran wannan wato kwafi na wannan attaura ko na waɗannan alluna a ciki ko babi ne ne abinda allah yake son an bayi su fahimta a nan ba abin da ke cikin akwatin ba akwatin shi yasa allah ya ambaci akwatin bai ambaci me yake cikinsa ba cewa an ya atiya kuma tabu alamar da za ku gane cewa allah ya zaɓi wato malutu ya zabe muku sarki jagora kumanda a wannan fili na yaƙi an ya atiya kuma tabu wannan sanduki wannan akwati ku zai dawo domin da waɗancan makiya babilawa da suka zo suka yi kokan anawa da suka yi musu wato kaca-kaca a garinsu sun sace wannan akwati sun tafi da shi tunda yanzu sun samu dama sun kori mutanen garin sun kame matansu da 'ya'yansu wanda ba su gudu ba sun bautar da su ai duk wani abu da suke ga suna da bukata za su iya ɗaukansu su tafi da shi ta haka cikin kayan da suka tafi da shi sai suka tafi da wannan akwati kamar yadda na ce za ka koma can tafsirai za ka ga suna faɗin tsawon akwatin zira'i uku ne faɗinsa duk wannan babu ne fa'ida cikin ambatansa ya yake ya yake ya kawai a san dai akwai akwatin da suka ɗauki wannan akwati suka tafi kamar yadda ya ce ka koma cikin kisosin waɗancan tafsirai za ka ga suna cewa a lokacin da wannan akwatin ya yi niyyar dawowa ko aka yi niyyar dawo musu da shi sai zama su waɗannan wato wanda suka ɗauki wannan akwatin kan anawa kenan ko babilawa suka kai garinsu ko ƙasarsu suka ajiye suna ajiye wannan akwatin da allah ya nufin dawo da shi ga masu shi sai ya zama sai annoba ta dinga sauka a gare su da matsaloli da fari da karancin abinci da cututtuka da asabori sun suka ce kai akwatin nan batun da aka shigo da shi garin nan ba al'amari ya baci sai suka canfa shi suka ce to a mayan musu da shi ya za a mayan musu da shi shi ma shi ne ka koma cikin irin waɗancan tafsirai ibnu kasir ya kawo wannan kissar kamar a yadda na faɗa amma ban cika son mu bi ta kanta ba don ba ta da isnadin da za ka tabbatar a kanta cewa sai suka ɗora wannan akwati akan wato suka yi wani amalanke na shanu amalanke ne bayan yana da tayoyi gaba shanu ne guda biyu za su ja shi ko kuma dokuna guda biyu suka ɗora wannan akwati suka ja shi zuwa bayan gari suka seta shi inda zai tafi garin waɗancan cewa sai mala'iku kuma suka yi wa wannan wato araba ko wannan wato amalan kisitin da ta musu da wannan akwati amma duk wannan ka duba sai ka ga ya saba da nassin aya domin ana aya Allah ta yi ta hamiluhul mala'ika mala'iku ne za su ɗauko wannan akwati su dawo da shi ba ce amalanken doki ko amalanken shanu ko mala'iku ko roshi suka yi ba kamar yadda ya zo cikin waɗancan wato kissosi to shine Allah ya ce alamar da wato za ku gane Allah ya zaba muku kalu ya zama sarki ya zama kumandan yaƙi an ya atiya tabutu wannan wato sanduki akwati ya zo muku da shi kuma matsayin akwatin a wajen su dama shine kamar matsayin tutar kasarsu duk sanda za su tafi jihadi ko za su tafi yaƙi sukan tafi da shi idan suka ajiye shi wato suna samun wata nutsuwa muddin wato makiya ba su fata-fata da su ba suka ɗauki akwatin nan suna jin su ne da nasara suna cin nasara kamar idan aka tafi yaƙi da kumandan yaƙi ko da kumanda ko rindina zai zama tana da tuta duk tutar da aka ga tana tsaye ana yaƙi ana sa ran wannan bangare suna cikin nasara kenan wanda aka yi fata-fata da su aka kashe na kashe na gudu suka gudu za ka ga ai tutar su ta faɗi don haka amma muddin tuta tana tsaye cewa akwai alamun nasara kenan wannan shine tutarsu da suke tafiya da shi yaƙi shine abin da suke ajewa matukar suna ganinsa suna jin nutsuwa da ƙarfi da fawa ta yaƙi suna samun wata nutsuwa sakamakon ganin akwatin nan yanzu ma kuma ai za a tafi irin wannan yakin a fafata don haka ashe a da su da tutarsu ita ce wannan akwatin zai daɗa wato ƙarfafa su shi ne allah ya ce an yi a tiya kuma tabu wannan akwati zai so muku fihi sakinatun min rabbikum akwai nutsuwa daga ubangijin ku ga wannan akwatin da suke ajewa yayin yaƙi suna da nutsuwa suna samun nutsuwa wa baqiyatun mimma taraka alu fir'aun alu musa wa alu harun cewa cikin wannan kuma akwati menene a cikinsa baqiyatun ai asa akwai sauran kayayyaki irin wanda aka faɗa wanda irin sauran kayan annabi musa ne da kuma annabi haruna alaihi salam ta hamiluhul mala'ika wannan akwati tun da yanzu su in an kyale su aka ce su je su karɓo shi ba za su iya ba sai Allah ce ta hamiluhul mala'ika mala'iku za su ɗauko wannan akwatin su da musu da shi sai Allah ce inna fi zalika ai fi zalikal cikin abin da aka ambata na wannan shirye-shirye da dawo da wannan akwati da nutsuwar da suke samu sakamakonsa la'ayatan lakum aya ne da zai tabbatar cewa wannan kwalutu har yau shine sarki shine mr frizzat a ku, kuma shine ainihin kumanda na yakin ku cewa ainihin wato dawo da wannan akwati أي آية لكم أي لعلامة وادعة على كون طالوت ملكا لكم alama ce mabayyaniya karara da take nuna cewa talutu sarki ne a kanku kumanda ne a kanku in kuntum mu'mini in kun kasance masu imani kaga me suka nema a ka musu wata aya mahsusa marmusa wata aya da za su gani su taba su tabbatar eh haka ne wato in ka kalli wannan fa'idar da suke cikin wannan wato aya ko hukunce-hukunce za ka ga cewa ashe wannan abu na farko yana nuna duk da a wadda ba ta da duk da a wadda ba ta da bayyana ma'ana ba ta tabbatar da gaskiya ana duk da a wadda za a yi kaza kaza ne aka dalilin da ya tabbatar kaza ne yanzu da aka ce musu ai kwanuta shi Allah ya zaba muku suka ce ina dalili ina hujja ga manzo ne yake gaya musu ai ya isa ya zama dalili ya zama hujja an banda suna ko balidai ko kidahumai ko kuma mutane ne su ayar da suke gani a ido su ita ce aya a kansu cewa ashe duk sanda aka yi da'awa a kawo dalilin da zai tabbatar da wannan da'awa abinda ake son a tabbatar a kawo shi ta hanyar dalilin da ya tabbatar da shi ko in korewa ne a ka dalilin da ya kore shi abu na biyu duk sanda aka kawo kuma wani dalili akan kaza kaza ne ya zama dalilin nan ya wadatar ya gamsar da mutane cewa kazan nan da aka ce wannan dalilin ya gamsar da shi wato kazan da ya zama kaza kamar yadda nan da suka ce a su ga aya su ga dalilin da malutu zai zame musu sarki sai aka da musu da akwatin da ba za su iya kwatowa ba ba za su iya karkowa ba kuma yana da tasiri a rayuwarsu wajen fita yakin su da wajen suna ganin sa shine tuta shine abin da suke gani su samu nutsuwa ce sai aka da musu da shi cewa ashe idan za ka baiwa mutum hujja ka bashi wato musamman mutumin da kuke jani ja da shi ka ce kaza kaza ne ya ce kaza ba kaza ba ne kai da kake son ka tabbatar masa kaza ne kawo masa dalilin da zai gamsar da shi wato akan kaza kaza ne domin dalilin da zai zama wato baya shakka wannan yana nuna mana cewa lalle ne ga idan muna son mu fahimci addini kamar yadda allah ya aiko da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi lalle sai mun fahimci nasosi na shari'a kamar yadda magabata suka fahimce su ba mu fahimce su mu da ra'ayinmu ba ko da ra'ayin waɗansu malamanmu na bayan baya can a'a fahimtar su waɗannan nasosi da yadda magabata tun daga kan jagora manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da fahimtar sahabbai da fahimtar tabi'ai da tabi'un tabi'un da kuma fahimtar wato irin wato a imma musamman irin su imamu malik su shafi su ahmad su abu hanifa irin waɗannan jagorori ne wanda duniyar musulunci ta yadda sun san musulunci sun wa musulunci hidima to idan za mu kawo fahimta akan mu tabbatar da kaza kaza ne ko mu kore kaza ba kaza ba ne kada fahimtar mu ta tsallaka waɗannan da'irori ta tafi cikin ta'assubanci da wani ko wasu ko wani abin da bai zama dalili ba a ce a'a ai tun da shi aka sani sai wato a tsaya a kansa bahaushe ya ce ƙaramin sani uku duk sanda baka faɗaɗa iliminka ba baka faɗaɗa karatunka ba baka faɗaɗa fahimtarka ba baka yi nutso cikin duniyar alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba kullum za ka zama in a matsayin malam kake za ka yi ta rigima da mutane kullum za a faɗi sabon abu kai a wajen ka sabo ne amma akwai shi a a rubuce a je tun lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai amma kai baka san shi ba kana nan sai a yi ta rikici da kai kai ka ɗauka ka gama sanin komai ka ɗauka ainihin wato kai ai ka shigo gari ashe kai kana can cikin dawa ma ba rana ba lokacin ma baka ma san hanyar karen ba tukunna bare baka ka iya shigowa da haka sai kaga ana ta rigima da mutum cewa dan me za a ce kaza kaza kaza ba kaza bane dan me za a kira shi ba kaza bane alhalin wato da Allah bai san hujjar ba ko kuma wanda yake sai ya tabbatar masa da abin idan ba hujja ko ba hujja gamsasshiya ga ba a gamsar da shi ba jagorancin wannan al'umma karkashin wato jagorancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'i da waɗancan a'imma na salafus salih su ne jagororin da za mu sa gaba wajen fahimtar wato addini da yadda za mu bauta wa Allah da yadda za mu san ingantacciyar aƙida mu san sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma idan muka kauce sai ya zamanto an fada cikin wani hali sai ya zamanto son zuciya ya shigo abubuwa su shigo marasa asali sannan muka fahimci abubuwa abu na uku ci allah maɗaukakin sarki ya sanya alama ta mulkin wato ƙalutu shine wato ya ka wannan aya ta zama alama ta tabbatar da mulkin wa mulkin ga wannan mutane ashe ba abun mamaki bane babbar aya babbar alama babbar hujja babbar dalili shine abinda Allah ya wahayi ga manzanninsa na ayoyi da suke tabbatar da manzancin manzanni babbar alama da take nuna manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine littafin Allah alkur'ani abinda kuma Allah ya bashi ya bibiyo bayan mu'jizozi da abin ya bayanai da abin ya faru a rayuwarsa da abinda ya faɗa zai faru bayan rayuwarsa wannan yana nuna cewa babbar aya da dalilai da suke tabbatar da manzancin manzanni kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babbar hujja da mu'jiza ita ce wato alqur'ani da take tabbatar da manzancin kamar yadda an mun je karshen wannan kissa za mu tarar da wato aya ayar karshe ta ja mana jela akan wannan muka kuma fahimci 'ya'yan banu isra'ila mutane ne balidai kidahumai su kullum wato ta mai ido ce da makaho ya ce makaho bai san ana ganin sa ba sai an yi mai sai an taba shi su kullum ayar sai an taba su sai an kawana ba an aje musu ga wahayi an karanta ba shine abin da zai gamsar da su ba yanzu ga shi annabi ne na Allah yake cewa inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika Allah ya dora muku ya hukunta muku ya aiko ya dora muku talutu a matsayin sarki a matsayin sa na annabi ai ya isa ya zama hujja a gaskata sai suka ce ya kawo aya ya kada dalili kaga ai abin da ya faɗa ɗin aya ne wace aya ake nema kuma fiye da tun tunda ba yadda za a yi annabi ya yi wa Allah ƙarya ya faɗa abin da Allah bai faɗa ba ko ya jingina Allah abin da bai faɗa ba ba zai yiwu ba amma da ta gamsar da su ba sai da aka wancan tsohon akwati nasu aka jimke suka shafa a eh, shi ne suka buɗe abin da yake cikinsa a eh, shi ne sannan kaga wannan in ma ka ce akwai humanci ko kangarewa ko faɗarewa ko kuma kidahumai ne su sai sun taba abu sannan wato suke yi masa wato sani kenan sannan muka aya ta tabbatar mana cewa ba abin nan isbatul mala'ika wa bayanu fauqiyatihim cewa tabbacin akwai mala'iku kuma mala'ikun nan suna sama wannan abu ne sananne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ubangiji ya ambace su subhanahu wata'ala sifofinsu da ayyukansu waɗannan mala'iku su alamun ne gaibi ma'ana wasu halitta ne wanda ɗan adam kai ba ka ganin su ɗan adam cikin idanka ba ɗiga maka zaibar da za ka ga mala'ika a halittarsa ta mala'ika ba sai dai idan ya canza wata halitta zai iya canzawa ya zama mutum ka ganshi wato a wato da halittar mutum kamar yadda mala'ika jibril yakan shiga yakan yi shiga shiga surakatu bin malik ko ya zo wa manzan allah a cikin shiga ta mutane kamar yadda idan muka karanta hadisin wato hadisin sayyiduna umar na wanda mala'ika jibril ya zo a cikin sifarsa ta ta mutane wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama waɗansu tambayoyi akhbirni anil islami manzan allah ya gaya masa shika-shikan musulunci guda biyar ya ce sadakta ka faɗi gaskiya ya yi fatawa kuma ka faɗa sai ce ka faɗi gaskiya haka ne ya nuna mai kenan ya nuna ya wanda ya yi kenan akhbirni anil imani ba ni labarin imani manzan Allah ya gaya masa shika-shikan imani guda shida sai ya ce sadakta ka gaskiya haka ne ga biyar ga shida an samu nawa sha ɗaya sai ya ce akhbirni anil ihsani ba ni labarin ihsani ya gaya masa an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka rukuni ɗaya na ihsani ya ce sadakta akhbirni an sa'a to ba ni labari wace rana alkiyama za ta tashi a wane sati a wace shekara a wane watan banzan Allah ce bal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda aka tambaya wannan rana ta alkiyama bai fi wanda ya yi tambayar saninta ba me kenan wani irin yare ne wannan wanda aka tambaya wannan tambaya bai fi wanda ya yi tambayar sanin wannan ba kenan duk sun sani eh yanda bai sani ba shi ma bai sani ba kaga sai da ya fita bayan ya fita a sifa ta mutum ya zo a wata ruwaya banza Allah ya ce a kira shi aka fita aka neme shi sama ko ƙasa dama sifar da ya zo gashi mutum ne wato shi duk garin duk mutanen madina ba wanda ya san shi bare wani ya ce wannan ɗan unguwanmu ne ko ɗan layinmu ne amma kuma sifar da ya shigo da ita shadidu bayani siyabi shadidu sawadi sha'ari la yara alaihi asarus safar wala ya arifuhu minna ahad cewa ga rigar safara fat tana kyalli kansa irin wato yana da bakin gashi mutum kana da bakin gashi mai yawa irin na laraba a kai sai kai wanka ka shafa mai ka taja kan za ga bakin ai haƙƙalli yake ga kansa bakin kan haƙƙalli yake amma duk cikin mutanen gari a cikinmu ba wanda ya san shi in ji sahabbai wala ya arifuhu min na ahad kamar yadda sayidu na umar yake faɗa cikin wannan ruwaya Don mutanen gari me yasa aka ba da misali da waɗannan alamomi farin tufarsa da bakin gashinsa saboda ni me dalili me hikima ko eh? bai tafiya kafa ba kuma ai shi ba ɗan gari ba ne dan a wannan lokaci in za a yi tafiya ba irin yanzu ba a shiga mota a kunna gilas a kunna ac sai a yi tafiya cikin ƙura rigar mutum ba ta yi ƙura ba wannan lokaci tafiya da za a yi ɗayan abu uku ne ko hudu ko mutum ya hau raƙumi ko ya hau doki ko ya hau jaki ko ya buga sayyada kuma babu kwanta sahara ce kuma iska tana tashi kura tana tashi in mutum ya tafiya daga wata ƙasa zuwa madina da ya shigo gari ai da an kalle shi da babu gidan wanka a bakin gari bare a ce wanka ya canza kaya ai da an kalle shi za a san ne za a san bako ne eh, ga gashi alamar jikinsa ba ta nuna matafi ba ne amma fuskarsa ta nuna bako ne sai a fuskarsa ta nuna bako ne saboda duk mutanen madina ba a san waye wannan ba dan da ba bako ba ne da ake wannan dan unguwanmu ne ko wannan dan layin mu ne ko wannan na san shi a gwammaja ko wannan dan miltara ne ai da an gane shi amma sai ya zama babu wanda ya san shi to shine da wannan tambayoyi ya fita manzan Allah yace ce a kirawo shi aka fita sai ba a gan shi ba ko sama ko ƙasa shine sai manzan Allah yace ce jibrilu ya tambaye su wane ne kun san wane ne wannan wanda ya wannan tambayar suka ci Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fusa wannan shine ladabi irin na sahabbai in manzo Allah ya musu tambaya ba san abin ba sai su mai da sanin abin ga Allah da manzo yanzu kuma za su sami ilimin sa sai manzo Allah ya ce Jibril atakum yu'allimukum dinakum Jibrilu ne ya zo muku ya koya muku addinin sai manzo Allah ya ce ya zo muku dan me ce bai ce ya zo mun ba ya ce ya zo muku atakum bai ce atani ba sai ya ce atakum ya zo muku kuma dinukum ya koya muku saboda me eh? yakan zo da wahayi manzan Allah yana zaune a masallaci a madina wahayi ya zo sai sahabbai su ga manzan Allah yana gumi duk tsananin sanyi in wahayi zai sauka sai manzan Allah ya yi gumi ya jike sharkaf saboda Allah madaukakin sarki ya ce inna sanulqi alaika qawlan saqila ubangiji ya ce lalle tabbas mu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala za mu je maka magana mai nauyi Allah ambaci wahayi kaulan saqila magana mai nauyi yayin da kai yanzu za karanta baka fahimta ba ko ka fahimta ko ka dariya ko ka share ka bi son zuciyarka saboda rashin imani Allah ya kira wahayin alkur'ani kaulan safila duk sanyi manzan Allah sai kuma ba lalle bane ba sa sa za su je fahimci wahayi ne yake sauka yanzu live suna zaune idan manzan Allah ya aka gama wahayin manzan Allah ya dawo jigumin jikinsa ya bushe sai a kira saktarori sai manzan Allah ya karanta wannan abin da ya sauka sai a rubuta shi a wahayi kaga wannan kuɗi ya zo sai ya zo da sifa ta mutane bai zo da sifa wato ta irin yadda yake zuwa da wahayi ba ba sa ganinsa shi yasa ya ce a taku ya zo muku sai ya ce yi allimukum dinakum don ya koya muku addininku kaga ashe addininmu na musulunci yana buƙatar ne yana buƙatar koyo in ba mu koya ba ya za mu san shi in ba mu san shi ba za mu yi shi da jahilci ko mu yi shi da son zuciya ko mu yi shi da gargajiya ko mu yi shi da yadda muka taso muka ga ana yi ka gani duk wannan bai zama hujja ba ashe yana buƙatar idan ga wahayi yana sauka ga manzon Allah yana tsakanin sahabbai tare da haka ka sake turo jibril makarantar manzon Allah ya zo da sifar mutum yayi yi wasu fatawoyi fatawoyin nan da shi ma ya san su Allah ya san ya san su manzo Allah ya san su sahabbai ma sun san su amma a yi bitar wannan eh, ilimi ce sa malamai suka ce yana daga cikin fa'idar wato koyarwa sanda ake karatu ko darasi a tsaya a dinga jefa tambayoyi abin zai fi kama kwakwalwa fiye da wato idan kawai aka ɗauki baƙi aka shara aka sauka ko aka dara ta gani shi kenan kafin a sauka ko a dara bacci ma kake baka san ta inda aka hau baka san inda aka dara ba baka san me aka ce ba ta gani amma idan aka yi ba wani tambaya kwakwalwarka za ta yi ƙoƙarin kawo amsar ko ta sani ko ba ta sani ba ko ka yi furicin ko ba ka yi ba ka sani ba ka sani kuma kwakwalwarka yanzu za ta tafi ta tattara zuwa game ta ji wannan ansa don gobe idan ta gito wannan tambayar ya zama kwakwalwarka malama ce a kai kaga an wanke maka kwakwalwa kenan daga dattin jahilci zuwa mai zuwa hasken mai hasken ilimi kenan wannan shine tarbiyya ta abin nan kaga wannan mala'ika cewa mala'iku waɗansu alamun ne kaibi allah ya halicce su da haske ya ba su kuma wani ƙarfi da azama wanda bai bai wa ɗan adam irinsa ba sannan su kuma la a sunan lahama a marahu ba sa saba umarnin allah ba irin mutane ba ne kai ne allah zai ce ka yi ka ka ƙi bari ka ƙi bari kar ka yi ka yi duk wannan sifa ce taka ta ɗan adam ta kangara wanda su mala'iku ba su da wannan Allah ce wala hu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun haka Allah ya sifanta su ya ce wala hu ma fis samawati wal ardi ai lillahi ma fi samawati wal ard na Allah ne dukkan halittar da take cikin samai wal ard da halittar take cikin kasai mulkan wa khalqan wa abida mallakar Allah ne halittar Allah ne bayin Allah ne walahu ma fi samawa dukkan abin da ke cikin samai kaga mala'iku sun shiga wal ard mallakar sani halittu sai ce wa man indahu amma wanda suke a wajensa a ina kenan a ƙasa ko a kudu ko a madina a sama kenan wa man indahu a sama la yastakbiruna wanda ya nuna fawqiyatul mala'ika kenan mala'iku suna sama kenan la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai barin bautar ubangiji ba sa jin cewa ba sa girman kai wala yastahsiru ma'ana su kullum wato ba sa gajiya wajen bautar ubangiji ba sa barin tasbihi tasbihin nan yusabbihuna laila wannan har safe da rana da yamma ba lokacin da ba sa tasbihi sai ka ce to ai in sun gaji za su huta to inda za ka fahimci ba sa gajiya yadda Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun ba sa gajiyawa su matsayin tasbihi a wajensu kamar matsayin numfashi ne a wajenka yaushe kake daina numfashi sanda kai gudu kana daina numfashi sanda kake tafa kana daina numfashi sanda kake bacci kana daina numfashi sai sanda aka zane ka sannan ma za a ƙara numfashin har da haki ka gani to yadda baka daina numfashi ka san baka daina numfashi in ba mutuwa za ka yi ba sannan numfashin nan da kake kana zaune ko kana tafi ko kana bacci kana wahala wajen numfashin in kana wahala wajen numfashin to suna wahala wajen tasbihin in baka wahala wajen numfashin to ba sa wahala yadda Allah ya ce la yafturu ba sa gajiyawa saboda mi yadda numfashi yake a wajen ka kai mutum haka tasbihi su kuma yake a wajen su suna tsarkake ubangiji subhanahu wa ta'ala allaila wan nahar ma'ana yadda numfashin ka baya wato wahalar da kai ko gajiyar da kai ko ka ji ka fasa ko ka ci kai bari in daina numfashin nan huta ko ba ka da lafiya ba za ka iya numfashin ba kirji ya toshe hanci ya toshe makogwaro ya toshe za ka ji sai kayi yi mai sai kayi yi haƙi ko da daɗi ko ba daɗi sai ka ji idan numfashin ba zai fito ta hanci ba a fito da shi ta baki in sai an taimaka da hanci da baki a taimaka a ce ai in ka ji ma rashin lafiya ta tsanani ai wani numfashi yake yi ka je numfashinsa sama-sama ba a daina numfashi sai an yi mai sai an mutu haka tasbihi yake wajen mala'iku ba sa wato daina shi sannan kuma cewa abu na ƙarshe cikin wannan aya da muka ji cewa imani yana sa mutum ya gaskata ayoyin ubangiji rashin imani kenan shi ke kawo ƙaryata ayoyin ubangiji na'am فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نعم فلما فصل طالوت بالجنود qala inna allaha mubtaliikum bi nahar ubangiji madaukakin sarki ya ce falamma fasala talutu bil junud wannan sarki talutu kenan ai falamma fasala ai wanda Allah ya sa shi ya zama sarki gare su lokacin da ya fito da wannan rindina ai ɗin fasala wata jiha ilal adu ya fita ya fuskanci zuwa wato wajen wannan makiya inda suke inda za a yi karan da su inda za a yi yakin da zai da musu da martaba su. wannan jagora tsaro shine jagora shine kumandan rindina yanzu sun yadda sun gamsu sun bi jagorancinsu ƙalalin jihudi sai talut ya ce da waɗannan wato rindina ko 'yan sanda ko sojoji inna allaha mubtalikum wannan cikin tafiya ya ce akwai abin da za mu fuskanta na jarraba ubangiji na ibtila'i za mu yi tafiya za mu haɗu da tsananin ishirwa da tsananin zafin rana bayan muna cikin ishirwar da tsananin zafin rana za mu haɗu da wani katafaren kogi ruwansa yana da daɗi yana da sanyi kuma yana da daɗi amma allah zai jarrabe mu ya ce wannan ruwa in an zo kada wanda ya sha in ma ya zama sai ka sha ka sa tafin hannunka ba kofi ko kwano ko kwarya ko masaki ba ka kamfata kamfata ɗaya ka ji makogoranka ka wuce ko kuma sha ɗayan abubuwa ne guda biyu wanda wato aka yadda ka yi na farko in sai ka sha kamfata ɗaya da hannu in kuma ba za ka sha ba ka wuce yana da kyau ka yi abin da ya fi kyau ko kuma ka tsaya ka sha to ka saba wa Allah ka shiga cikin kangararru fandararru kuma ba za a haɗu da wannan ruwa ba sai an ji ruwa ga tsananin zafin rana to sannan sai aka shine sai ke gaya musu ma fasala talut qala sai ce inna allaha mubtalikum Allah zai jarrabe ku da bi bena harin da wani katafaren kogi a wanda yanayin ishirwa da tsananin jin zafin rana faman shariba minhu hufalai saminni ce duk wanda ya sha wannan ruwa ya ƙoshi a wannan hali da yanayi da ruwan da za mu tarar da ishirwar da sanyin da zafin ya sha wannan ruwa ya ƙoshi, falaisa minni baya tare da ni mana baya daga cikin sojojin da ya aminta da ni na aminta da su baya tare wa mallam ya wanda bai ɗanɗana shi ba fa innahu minni shi wanda ya wuce ya haƙura da ya wuce da ishirwarsa da zafinsa ya ce ba zai sha ba fa innahu minni wanda yana tare da ni illa man tarafa ghurfatan biyadi sai dai wanda ya kamfata kamfata ɗaya da hannunsa hannun ma guda ɗaya ya sa tafin hannunsa ya kamfata ya ji ka makogoransa ya ɗan rage zafin wato hantarsa kenan sau ɗaya tak wannan babu laifi to yanzu kaga ai an karantar da su akwai wani abu a gaba kuma za su tarar da shi kuma ga halin da za su tarar da shi ga kuma hukuncin shansa ga kuma hukuncin rashin shansa allah baya son a sha in ma sai ka sha ba za ka haƙura ba sa hannu ɗaya ka kamfata ka kurba ka wuce ka ka wuce kuma a halin da ake halin tsananin ishirwa da bukatar ruwa da dukan zafin rana kaga jarrabawa ce jarrabawa ce mai tsanani don haka aka kama hanya aka shiga wannan hali na ishirwa da tsananin zafin rana da dukan zafin rana sai ga wannan katafaren koyi ana tafe ya bayyana gashi nan da ruwansa mai sanyi mai daɗi ga tsananin ishirwa ga zafin rana ga ruwan yana da sanyi ga shi kuma da daɗi ba wai ruwan gishiri ba ne suna zuwa allah ce fashari mu kai ka ce wato idan da a ce makiyayin shanu ko raƙuma ko tumaki ko awaki zai killace su a wani wuri su kwana ɗaya biyu uku bai ba su ruwa ba su sha zafin rana sai ya sake su suna tafiya sai su tunkari wani katon kogi a gabansu yaya za su yi ya zai da wannan dabbobi zai hana su sha ne? Eh, to ai na sani ba zai kora su bai tattara su hana su sha to abin da suka yi kenan suna hango wannan ruwa yadda kaga waɗannan wato wa dabbobi masu tsananin jin ishi ruwa sai aka auka gaba ɗaya wani ma sai da ya nufe ciki sanda wani ma da ya danna baki ba zancen kamfata ake ba sai da ya dago ya koshi yana haƙi ya yawa dama dama kenan alhamdulillah na alhamdulillah ka saba Allah shi ne Allah ce fashari minhu suka dannu suka sha wannan kogi illa qalilan minhum sai yan kaɗan yan kaɗan wanda kwata-kwata ba su sha ba ko yan kaɗan wanda suka kamfata kaga yanzu sun ka suka so nawa kenan sun ka suka so uku da wanda suka danna sai da suka ji sun yi net suka ji ba suka ji sun koshi ba masaka tsinke da wanda suka yi kamfata ɗaya da wanda suka haƙura kaga yanzu sojoji sun ka kala uku sun kasu kala uku kala biyu din can suna kusan mataki iri ɗaya da wanda ba su sha ba da wanda suka sha yacce aka ce to lokacin da suka yi wannan ubangiji maɗaukakin sarki ya ce falan ma wasa huhuwa lokacin da shi wato falutu ya wuce da wannan wato rindina wannan rindina ya wuce da ita wannan kogi ko ya tsallaka wannan kogi to ne a nan malaman tafsiri suka yi saɓani shin wanda suka sha dinnan an tsallaka kogin da su ko nan aka ba su ba tsallaka kogin ba ko kuma an tsallaka kogin da su suka yi maganar da za ta zo a gaba shi ne malamai suka eh, abin nan wato suka tsallaka kogin sai suka hango ma'ana sun tsallaka sun tafi ta da waɗanda suka sha da wanda ba su sha ba da wanda suka sha yacce aka ce sun tsallaka kogin sun tafi suna tafiya ba nisa sai suka hango rundunar wato eh, jaluta kenan shi ma jalut shine kuma jagora kumandan waccan rinduna ta kafirai taluta kumandan rindunar mumirai kenan yanzu an haɗu a farfajiya a wurin da za a haɗu a yaƙi waɗannan mutane sai suka hango waccan rinduna ta ƙaluta sai suka ce mai la taqata lana yau yawma bi sai karaya ta faɗo zuciyarsu ce ka ina za mu kai duba yawan mu da Allah duba yawan mu mu nawa ne fa da Allah mutanen da ban fi dubu uku ba mutum dubu saba'in kai sun fi dubu kai ka san dubu ɗari domin mutum in ya zo guri ya cika yana da wato kwalcini da cika ido sai suka tsorata suka karaya ka ce ya za mu yi da jaluta da rindinarsa ai ba za mu iya ba shine waɗansu malamai cikin saɓani suka ce hazal kawul hal humul lazina jawazun nahra shin waɗanda suka ƙetare wannan kogi ne suka ce la taqata lana al-yawma bi au sharibu urfatan wahida ko wanda suka sha wato kurba ɗaya kamfata ɗaya da hannunsu au annahum takhallafu aw annahum allazina takhallafu an imtisal amri wa sharibu ko kuma waɗanda suka ƙi bin wancan umarni suka cika cikinsu suka sha wancan kogi su wane ne suka yi wannan magana suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta Allah ne bai bayyana su ba bai ce wanda ba su sha ba ko wanda suka sha kamfata daya ko wanda suka sha su wane ne sai malamai ahlul tafsir sai suka yi sabani suka ce halhum jawazu awwalan fa minhum man qala innahum jawazu وهذا واجعل هذا القول اي لا طاقه لهم على القتال من اقوالهم وسكتي اي سيده سكت شيغي كوغين كو سكا تسلك كوغين غباكي دنس ان دك غباكي دنس تسلك كوغين با دسن سن آه، تشي غبا ان تفدا سو تو wannan magana ta wanda suka ce wato ba za su iya da wannan rindina ba kaga karaya ta zo aka tafi da sojan uh, fagen yaƙi sai zuciyarsa ta karaya ai kaga ba zai abin kirki ba kaga yaƙi ya rushe a firgice yake ya firgita don haka yin suka waɗannan ne wanda suka sha wasu suka ce su ne waɗanda suka ce a'a ai su ba su ƙetare kogin ba wanda suka ƙetare wanda suka faɗi wannan maganar wanda suka sha kaɗan ne ba waɗanda ba su sha kwata-kwata ba ko ma dai wane ne daga cikinsu allah dai bai bayyana ko wane ne ya faɗi wannan magana ba sai allah maɗaukakin sarki ya ce ƙalan lazina ya zunnuna annahu mulaqun lahi daga cikinsu wanda suke da yaƙinin cewa su fa za su mutu sadu da allah a nan yana nufin al al-yaqinu ana azannu ba zato take dauka ba tana daukan al azannu tana zuwa cikin alqur'ani ta dauki zato tana zuwa ta dauki haƙiƙa da yaqini cewa allazina yazunnuna annahum mulaqullahi waɗanda suke da yaƙinin tabbas za su sadu da Allah sai suka yi waɗancan raɗi ko suka ba su ansa ko da kuka ce mu ɗan kaɗan ne su suna da yawa ku tuna kan min fi'atin ghalilatin ghalabat sau da yawa za ka samu jama'a ɗan kaɗan qalabat fi'atan kathira amma sai ta rinjayi jama'a mai imani bi iznillahi da izinin uba ai nasarar daga wajen ubangiji take ba a yawa ba ko a karanci ba a yawa ko a karanci shi adadin su kamar yadda hadisai suka taho suka nuna in kana karanta sira zaka cewa a daga cikin ahlu badr wanda suka je yakin badr da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 300 ne da goma sha uku ko sha hudu duk da akwai ruwayar da ta ce sun kai da arba'in amma mafi yawa suna rinjar mutum ɗari uku da sha uku ta ce ai adadin daga cikinsu akwai abdullahi ibn umar da bara'u bin azim abdullahi ibn umar da bara'u bin azim suna yara kankana da za a tafi badar sai suka fito a tafi da su sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koma duk da dai ba a shirya a yaki za a ba sai manzo allah ya ce ku yara ne tafiyan nan ta yi muku tsawo ba mu san me za mu haɗu da shi ba da rundunar nan ko sai an fafata ko kuma kaza kaza ku koma gida sai suka koma suna kuka shekarunsu bai wuce sha uku sha hudu sha biyar ba cewa ba su isa yaƙi ba to daga ciki bara'u bin azin arwayarsa da abdullahi bin umar suna cewa adadin wanda suka tafi yaƙin badar da manzan allah su ne adadin wanda suka tafi yaƙi tare da jalutu su ne mutum ɗari uku kenan da goma sha uku su ne fi'atin kalilatin galaban fi'atan kasira su ne 'yan jama'a kaɗan wanda suka rinjayi waɗancan bi lahi. shi sa ainihin wato lokacin da aka yi fatu makka an je yakin badar mutum ɗari uku da wato goma sha uku rindinar mushrikai su dubu ne ko su ɗari tara ko su dubu har da goma sha wani abu a kansu wata ruwaya ma su dubu da saba'in amma sai ya zamanto mutum ɗari uku suka wato kashe mutum saba'in a cikinsu suka kamo mutum saba'in sauran suka cika wandonsu da iska suka ci nasara suka kwaso ganima suka dawo da ita da taimakon allah allah ya ba su nasara lokacin da aka zo fato makka banzan allah ya zo da rundunar sojoji mutum dubu biyu da aka yi fato makka waɗanda suka shiga musulunci da mutanen makka da sauran makotan garin makka sai aka rundunar manzan allah a maimakin dubu biyu sai ta zama ta mutum dubu goma goma sha biyu kaga an ƙara samun dubu nawa kenan ƙarin dubu goma eh to sai ya zamanto akwai mutanen hunai hunay su ne wajen nakhla ɗin na wanda a darasinmu da ya wuce muke magana akan abin da ya shafi wato ayarin ibn al da suka fafata a nan wanda aka kashe su aka ce manzon Allah ya tura waɗansu a cikin wata mai alfarma sun yaki mutanen hunain su magani ne bayan wato dutsen arfa da kilomita talatin zuwa arba'in ko arba'in da biyar da suka ji manzan allah ya fatu makka mutane kuma idan makka ta shiga musulunci makotan makka da sun zo sun shiga musulunci su sai abin ya bata musu rai mushrikai ne suka ce mu kuma ba za mu yi abin kunya ba sai ma mun je maka mun yaƙe shi mun bato makan ga mutanen tanada su ne wato mushrikai kenan don haka sai suka shirya rundunarsu ta mutum ɗari uku da hamsin. yanzu rundunar manzon allah mutum dubu goma sha biyu. rundunar waɗannan mushirikai da su zo su kawo maka hari don manzan Allah ya fato maka yana maka su dubu da su ɗari uku da hamsin sai waɗansu daga cikin sahabbai sai suka ce lan zama yau min qilla in dai garanci yake sa wato a karya mutane yau muna da yawan da mun fi karfin a karya mu sai Allah ya nuna musu suna fara shiga ashe mutanen da sun yi kwantar bauna kawai suna fara shiga su gan sun hau tudu sun zo gangaren da za su shiga garin sai suka ji ruwan kibauta ko'ina ga baki ɗaya da aka koma baya aka gudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutum shida tare da shi a tsaye sahabbai suka ce rannan muka daɗa tabbatarwa manzon Allah jarumi ne gwarzo ne haziki ne tsayayye ne kowa ya gudu sai manzan Allah da mutum shida a cikinsu da na Abbas bin Abdul shi kuma shi ne kakakin manzan Allah a wannan lokaci babu lasifika in za a yi kuwa za a sanar idan Abbas ya yi kuwa yana da miliyan da kowa sai ya ce sai Abbas ya yi kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Anan nabiyyu la kadhib ana abdul muttalib la ana yana tsaye a gurin yana ni ne tabbas annabi ba ƙarya bane ni ne annabi dan abdul muttalib yasa abbas yayye kuwa ta sai aka dawo da aka dawo an dan kakkashe waɗansu mutane sai Allah yake gaya musu dalilin wannan abin da ya faru ya faru wancan alfahari da suka yi sai Allah ya saukar da aya ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce laƙada da sarakumullahu bi badirin wa antum azilla wa yau ma hunaini in a ajabatkum kasaratukum falan tuqri ankum shay'a wa zaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina Allah ya ce to ko tana lanan yakin badar Allah kumullahu Allah ya baku nasara wa antum azilla kuna yan kadan amma da aka zo yakin hunai sai kuka manta da Allah a ajabatkum kasratukum ce ai muna da yawan da yau mun fi karfin a karya mu Allah ce faran tukuni ankum shay'a ai yawan ku bai wadace ku komai ba wa zaqat alaikumul ardu kasan ba duniyar ma gaba ɗaya ta zama kamar hankici ba mutum ya firgita gaba ɗaya farfajiyar duniya sai ga ta zame masa kama hankici inda zai ji hankici tsawon mita nawa da fa'in inda zai tsira da sai duniya ta zame muku kaman hankici tun mudubirin kuka juya a guje to shine ma'ana daga baya suka dawo suka ci nasara suka kama wannan wato mutane wanda su tana da tsawo ba kamar dan ko kaɗan mahillu shahidi ne a kanta allah ya ce kamar yadda waɗansu kan min fi'atin kalilatin yan kaɗan sau da yawa yan kaɗan ma'ana kam li taksirul adad li tikrarul adad ne sau da yawa ba sau da ba ba sau biyu ba sau da yawa kam sau dewa ma'ana kam tana ɗaukar lilkasra sau dewa min fi'atin kalila yan jama'a yan kaɗan galabat fi'atan kasira suke rinjayar waɗansu jama'a masu ɗimbin yawa dame bi iznillahi ai nasarar daga wajen Allah take ba daga yawa take ko karanci ba ubangiji ya ce wallahu ma'as sabirina Allah yana tare da asabiri masu juriya masu haƙuri ai cikin waɗannan bayan Allah wanda da suka ga su kan fata ɗayan ma ba su yi ba kaga ai sabiri ne akwai wanda kan fata ɗaya suka ci ita aka ce mu sha to mun gamsu suka wuce kaga duk ai waɗannan sabiri na ne Allah ya ce yana tare da asabiri ma'ana yana tare da su da ba su nasara da taimako da agaji lokaci yayi to sai mu tsaya a nan ba lokacin da za